Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi tambaya ni ke da Ku tambaya ni ke da Menene duniya menene duniya muna da 'yan majalisun jiha guda arba'in babu mace ko ɗaya muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da arba'in babu mace ko ɗaya muna da 'yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko ɗaya ga gwamna ga mace-maki duka ba mace mata idan za mu zauna mu haɗu mu zama tsintsiya maɗaurin mu ɗaya mu dunkule guri ɗaya mu san muhimmancin kanmu fito da alƙibla in za mu zo mu zaura mu haɗu to dole dole wannan 35% inda ake cewa UN ta ce a bada sai mun tabbata mun mai da shi 50% ma. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai sake bibiya kan wani batu da muka sha haska fitila a kai sai dai ganin haƙar mu bata cimma ruwa ba. Ya sa muka ga ya dace a daidai wannan lokacin mu sake jan hankalin masu ruwa da tsaki da suka hada da kusoshin siyasa, masu faɗa a ji da kuma sauran masu kada kuri'a. Batun da muke magana a kai shine batun damawa da mata a harkokin siyasa. Wani matsayi da ba a jayayya a kai shine cewa kuri'un mata suna da matukar tasiri a nasarar kowane ɗan siyasa ko kuma jam'iyya. Ba ƙasashen nahiyar Afirka kaɗai ba har ma da sauran ƙasashen duniya. Sai dai duk da tasirinsu, bai kai mata ga cimma gurinsu na samun adama da su a harkokin siyasa yadda ya kamata ba duk da alkawuran da jam'iyyun siyasa suke yi musu gabanin zaɓe. Ganin an fara kaɗa gangar zaɓe a Najeriya da kuma matakan da jam'iyyun siyasa suka fara ɗauka na jan ra'ayi da neman goyon bayan mata ya sa shirin domin iyali sake bibiya a kan wannan batun. Wakilinmu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranci wani zama na musamman domin ganin matakan da za a iya ɗauka na daban da zai kai ga cimma wannan guri. Ga na kwari. Muna tare da barista Badiha Abdullahi Mu'azu ita lauya ce mai gwagwarmayar 'yancin bil'adama kuma tana jagorantar wata kungiya da ake ce mata Rayuwa Development Association. Sannan kuma sai Hajiya Hauwa El mai kokarin samun digirin digirgir digiri na uku kenan kuma ita ce ya takar jam'iyyar mpm da take takarar majalisar ta a wato dattawan najeriya domin wakiltar mazaɓar kano ta tsakiya sannan kuma na tare da kwamar kabiru sa'id shi shine daraktan cibiyar waya da kan al'umma da game da shugabanci na gari wato center for awareness on justice and accountability wato kaja baƙi mu muna muku barka da zuwa zan fara da barista a cikin sha dunkule me dokokin najeriya suka ce ne game da shiga mata siyasa a gaskiya dokokin najeriya su a bayyane suke kuma duk doka ta najeriya babu wadda take sama da kundin tsarin mulki kundin tsarin mulkin nan shi ya ware fundamental human right waɗannan ƙunshin haƙƙi da aka ware ba a ware na mace ba ba a ware na namiji ba al'umman najeriya aka haɗa aka yi wa a ciki kuma akwai rule against discrimination wato ƙyama da koma baya da kuma wariya wariya da ake yi to an hana wannan ko a wani hali kake ko a yaya aka haifo ka ko namiji ko mace to amma a zahiri in an zo maganar siyasa a najeriya dai to abin takaici ne abin a sha saboda in dai aka ce mace ce wasu na jawo wata almara suke a ce wai a gida su suke juya maza idan aka ba su dama kuma suka zo mulki kuma ayya za a yi da su to mu ana marginalizing mu, ana ana mana mahangurba ba mu da wakilci ba mu da ido ba mu da kunne sai abin da ya zo mana na labari mata ci gaba an yadda da shi canjin rayuwa a 21st century an karba yanayin shiganmu mu ta canza an manta da al'adar an manta da addinin abincinmu mu'amalanmu duk wata rayuwarmu ta canza mun riga mun karbi canji amma a siyasa ta mace an yadda a karbi canji duk wadda ta fito ta ce za ta yi takara a cicciɓa ta a ce kujerar da take kai ba ta aka yi zo riƙa mun ba a'a ƙuri'a ta yi ta gwagwarmaya ce ta kai ta wannan kujerar an ƙi duk inda ka taso da karfinka da ƙaunar da jama'a suke maka kafin ka taka wani manzali amma mahangwar ba ka tafi amma ba kya ganin barsa kamar dokokin ne suke da rauni ba su karfafa wato gwiwa ko kuma an yi wani tanaji a kunshe-kunshen wato su ɗororin shi su dokokin ba na yadda babu yadda za a bullo wata hanya da za a mai da ku sani ware to sai dai kai ka ga yin wannan dokar amma ni a iya dokokin najeriya da na sani in dai a doka ba ta aka yi amma idan mai siffa kaza kowa na kaza ya zo yin kaza kar a bashi ba to ana nufin na kowa da kowa ne tunda ba a ce amma idan mata sun zo neman zaɓe a yi musu kaza a yi hasali ma aka yi a dinga ba su fom kyauta don a ƙarfafa musu gwiwa su fito su yi yawanci political parties din nan ko a wancan zaben da ya wuce aka ce duk inda mace ta zo za ta yi takara ta nuna niyyarta da aniyarta ta cewa za ta yi zaɓe to a ba ta ma fom kyauta ita kar siya to wace doka ce kuma ta kassara um, mace in ta fito ta ce za ta yi takara ciwon ya mace na ya mace ne mata muna buƙatar wakilci akwai doko tun da aka fura Kano har yau da ake magana daga tarihi zuwa abin da ido na ya gani a siyasa ba a taba mace 'yar majalisa ba. ga matsaloli nan da yawa. da Kabiru Sa'ida kata barista ta fara zayyano matsaloli da watakila ba a baiwa mata damar da ta cancanci su ba kamar yadda dokokin ƙasa suka yi tanadi. Ko kuma kuna ta gwagwarmaya cewa ai shugabanci na gari, a biyu a yi adalci, a tabbatar da kowa an bashi 'yancinsa gwargwadon yadda dokar ƙasa ta bashi. Um, wai kun lura da wannan abubuwan da ta bujiro da su eh gaskiya ne duk da ta kalli abin ta fuskar doka wanda ba zan mata katsalan nan batun da bangaren su ne amma idan ka duba tsari a demokaradiyance a matakin da ta hau daidai yake da abin da ake so demokaradiyya mai inganci ta kasance domin kamar abin da bature yake kira credible electoral process mm-hmm. shine ana so a ga akwai inclusiveness ma'ana an ba wa kowa dama an fafata da shi so amma idan ka kalli tsarin Najeriya yadda ake kai a yanzu a hakika za ka yadda cewa an ware mata duk da kuma idan ka duba ƙididdiga ta lissafi ma'ana census da aka yi ya nuna kusan kimanin kaso 50 cikin ɗari na al'ummar najeriya mata ne a daɗin daɗawa kuma ko da filin zaben kaje za ka ga mafi yawancin waɗanda suke fitowa su zaben dai mata ne so amma kuma idan aka zo maganar ah, ba su dama su shiga ɗin sai ka ga ana ta fito da wasu abubuwa da ba za su ba su dama ba wanda waɗannan dalilan ne ya sa ah, ba ka ganin su a madafan iko ko jam'iyyun siyasa ɗin kansu ba ma maganar kundin tsarin mulki ba da kuma dokoki waɗanda ita ƙasar Najeriya kamar ta sa hannu a irin waɗannan dokoki na ƙasa da ƙasa. Su kansu jam'iyyun siyasa ɗin za ka ga a kundin tsarin mulkin su akwai wani abu da suke ikirari da cewa wannan affirmative action ɗin cewa kaso 35 na guraben mukamai da suka shafi na zaɓe da suka shafi na naɗi za a ba wa mata. Amma sai dai ba a yin wannan abin abin kai kaico ne za ka ga cewa yanzu barin baka wani misali tun da aka dawo tsarin demokaradiyya daga 1999 har zuwa yau ba a taɓa samun gwamnan wata jiha mace ba mun ɗan samu dai na kusan wata ɗaya lokacin da gwamnan jihar anambra chris ingege ɗan samu matsala aka sauke shi kafin kotu ta dawo da shi a ah, mataimakiyar shi ta ɗan hau na awa na wata ɗaya so idan ka duba za ka ga su kansu madafin majalisu ka duba kamar majalisar dattawa tun daga 1999 har yanzu babu wani karni da za ka ce ka lissafa a cikin sanatoci 109 ka lissafa mata goma waɗanda aka samu masu yawa shine aka samu tara ina ji a 2011 amma daga bakwai sai hudu to cin da haka ne ku me kuke yi tun da wato kila matsalar nan da ya bayyana take kusan kowa ya santa ana nuna musu wariya ba a ba su dama da sauransu da sauransu ku da kuke gwagwarmayar ayi adalci daidai da tanadin dokokin kasa me kuke To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abin da 'yan gwaggwarmayan ke yi da kuma yadda suke gani za a iya cima wannan buri na ba mata kashi 35 cikin 100 na guraben siyasa. Kafin nan a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin